Ƙungiyar ta kare hakkin Musulmai wato murik ta zargi shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da nuna fifiko da bangaranci yayin raba mukaman gwamnati. Babban daraktan kungiyar Farfesa Isiaq Akintola ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da kungiyar ta fitar inda yake bayyana cewa a dukkanin mukaman mulki da shugaba Tinubu ya bayar. izuwa yanzu dai an yi su ne ba bisa ka'ida ba domin akwai nuna fifiko da bangaranci. Farfesa Akintola ya ce cikin mukaman mulki da suka shafi bangaren tattalin arziki shugaba tinubu ya ba da su ne ga yankin yarbawa kuma kiristoci na baya bayan nan dai su ne wanda aka nada dr michael kadosu a matsayin mukaddashin babban bankin najeriya cbn a hirarsa da muryan amurka hassan sani indabawa wanda shine shugaban kungiyar ta recreation jihar kano ya ce sun fitar da wannan sanarwa ne domin su jawo hankalin shugaba tinubu hadarin illan yin haka wannan da muka ga abubuwa ana ta fitar da makamai musamman muka ga duk wasu makamai masu muhimmanci abin da ya shafi tattalin arziki musamman an ɗauki kiristoci kuma sannan yaransa sai muke ganin bai dace ba gara tun yanzu kan da garki mu ba shi shawara kuma mu nuna masa hadarin yin hakan yi hajiya ga duka mai lura da al'amuran raba mutane a najeriya zai gane babu daidaito musamman yanzu a manya-manyan mukamai da aka fara fitarwa guda takwas wanda suka shafi harkokin tsaron ƙasar nan guda biyar dukkanin rasu shi aka dauka aka ba ina daidaito a nan wurin to kin ga wannan tun da shi shugaba tinubu dan uwanmu ne musulmi shi ne muke nuna masa ya dawo kan hanya muryar amurka ta tuntubi mai magana da yawun shugaba tinubu abdulaziz abdulaziz bisa wannan zargi da kungiyar kare hakkin musulmai ta yi inda ya shaida cewa hanzari ne irin wannan ƙungiyoyi suke yi ina ganin akwai hanzari a tare da mutane na farko a gwamnatin nan har yanzu ko wata hudu ba ta yi ba kuma mukaman gwamnati har yanzu a cikin kashi ɗari ba na jin an yi kashi ashirin ko kuma talatin to har yanzu akwai tafiya mai nisa a gwamnatin nan bai kamata a ce daga mukaman da aka yi zuwa yanzu ko kuma daga yan watannin da aka yi a cikin shekara hudu a ce za a yanke hukunci cewa ko gwamnati ta fifita wani bangare ko wata ko wace wani bangare adalci ba Shin ko yaya masana ke ganin irin wannan zarge-zarge da ke kunno kai tun kafin a je ko ina? Dr. Faruk Bibi Faruk, manazarci ne kan lamuran siyasa da ke jami'ar Abuja, ya ce wannan rabon mukamai da Tinubu yake yi yana biya wa kura aniyarta ne. Idan ma mutum ya ya kalla zai ga cewa wa'anda suka rantse a kan sai Tinubu ya yi shugaban ƙasa 'yan arewa sun yi don su samu makamai na kansu ne kuma shi tinubu ya ba su watakila wa'anda ake ɗebowa yanzu daga kudu ake ba makamai sakamakon wasu da suka rantse daga kudu ne amma su ba don su karɓi mukaman a kansu ba don su ba wa'anda suke ginawa 'yan kudu kuma su ma tinubu yana biya musu bukatunsu yanzu saboda an ka kalla sai ka ga yaransa ne da yake ginawa tun da da kuma wa'anda watakila aka kawo masa daga wannan bangaren da ake son a gina saka mu tsarinmu na arewa in an ji yan fafutuka mai girman sarki shi yake cinyewa su kuma a cikinsu watakila suna da tsarin da in an yi fafutuka za su gina wani ƙasa. Irin wannan zarge-zarge ba sabon abu bane a siyasar ƙasar domin ko da gwamnatin da ta gabata ma sha irin wannan zargi da suka. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.